الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تعالي تبتع الله الصلاة يتشيش بأمثل تبتع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف قبع يام ربيع الثاني 1435 كالندر هجرية na hajjin daidai da safo gube ya february 2014 ya kalenda miladiya na kafin matsin da warakat na imamul juwayi imamun haramai sai shugunun jun gafara ya ci gaba da kafin littafin wucin mai darasin yin shi ciko man mm. ga tartibul adilla أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا في فيستصحب الحال ما ترتيب الأدلة في فتوجه دليل Manga ga amman adillatu amma dalili shi fa yuqaddamu al-jaliy minha ala al dalili na titi kararana wucin a gaula da yi buru da kani a gagan da sassonin walmujibu dalili na mari tabbatarwa wuce Allah ilimi gangani da kimi na a ga wuce lashi da adal mujibu ta ce dalili na so Mm. wọ́n bẹ̀ lá ẹgbẹ̀rún bẹ̀rẹ̀ kó yẹjì fàrí àzọ́nìyà wọ́n nùtkù alẹ́kẹ̀yà dalili na macici mantuku aya karara hadisi karara na wuce dai buroyin kiyasu wal kiyasu jali alilkhafi kiyasu na mai jali na azaula da kiyasu khafi fa'in wujida fi nutki mayu yi asla a je don nutku mane eh, na kiyano mana nasiyo ne na ga su je bare fa illa wa illa fa tasab al hal ko ba ja ta sun wata ti halu tale be ga yafi sabu na gane eh, ba ba da ya futu da je dalili ba da yona da muhimmanci sarauni na ebo na ngai ko ne daga ji tarjihu tsakanin dalili jonga dalili ga dalili gungona?" ƙa'ida na majiman jela lokacin bari aljamu muqaddamun ala tarjih aljamu muqaddamun ala tarjih bi ma'ana dalilin gubara shi shi kuma ga ya gina ga tuna da yin don da yi ni ubo na ƙungiyar ganawa ga wa ji tarji wacce ga ga tuna da yi wa ga gina ci cinan gbága ayé jìnà ọ̀lọ́pín bẹ̀bẹ̀ ní ilé pa dára tó wọ́n jẹ́ wọ́n jẹ́ àmá tẹ̀rẹ̀sí wà ní ẹgbẹ̀ oúnjẹ aláàbọ̀ àlótún lọ́nà mẹ́ta ṣe dẹ̀lílò máa lótún mẹ́ta ṣe yán dẹ̀lílì yàn ẹgbọ́n na okun ti ẹ́ fíkú ẹgbọ́n ẹ lóòtún

shi a ga wayo bani misali adi hadisi na mu na annabi sallallahu alaihi wa sallam ga liman ladange yi sallah ya gaji kulu misla ma ya kulu mu'azzin ko hmm. ya gaji sai gari gari nan ladange jiki nan ladange ganin amma ke amma ke da hadisi ne shi dawo na ce ga ladaga ga Allah ko ga Allah kun ga shaɗa da ga shaɗa ga ga shaɗa da shaɗa wani rasulullah ko na ji ba ga ga ga hada sa ta Allah da na kuwata illa billah la ja al fala gaje Allah da na kuwata illa billah wa le bai na ku ya juwo ga ga wa ya sai su Allah ko Allah ko ko la ta haya da ta al fala la la la to ki ko mu ma ke yaji ne na wa

sai ga yi duwa wa yusuf ta shi dokun yau yi ni ke ganin wata kawar jinna wata kawar jinna wata kawar jinna na yajen mu tsakani yin sun su jo kun je ganin wa gan na gayi raji na je ganin na ke batan su kuma lawa cewa nan ko waje fahimta yadda ya gana ni ko amma kan wa ya ji na waje jan mu tsakani dalili shi wana fa yuqaddamu al-jaliyu ha. alal hafi dalili na nole ko dalili na ciki jaliyu kararanin wagula da ya gboro da kiyo gan hafi yuto والموجب للعلم على الموجب للظن dangane da dalilin na tabbatar wa ilimi na wuce a take na gai tabbatarwa kibo na ya zonnu na misali banin na ke ga almukan da almutashabiyu nan wale ga mutashabiyun wanda su kijin wanda su muka mutum misali bayan nan hadith na alif za'a sallar na babu muslimi sukun ya zoji musulmi to ko fasikan ciro wa qitaluhu kufur ya zabu gu musulma kafir ciro ko hadith na alif ga kufrun billahi tabarru min an-nasab kafir ciro ne zaji da sai cinan ga kawo kawo tun daga kibo tun daga danjo ko hadith na alif za'a sallar ga mani da ila gairi abigi sando ne ga da jimine ba baba naji baba wannan ga wancan jikiyo wa ci mu na bugan gani da wọ́n ti mọ̀ náà bọ̀dọ̀ wọ́n lè àdí pé pátẹ́ náà ọdún ẹ̀gá jẹ́ pátẹ́ wọ́n ti kíjọ wọ́n káàkiri ti di wọ́n ti gáyà ọkọ́ àmá gbáyìn àlégá àdí méjì náà rẹ̀ àmá ayà kí ẹ̀dẹ́gbẹ́ iná máa láyẹ̀ gẹ̀fìrò ayì ṣẹ́rẹ́kà bí i wọ́n yẹ̀ gẹ̀fìrò máa dùn nà zálíkà lè mẹ́yẹ̀ ṣá tó ẹ̀kẹ́ ìdàgẹ́rẹ̀ láàpá tó ẹ̀kẹ́ bàtí tó ẹ̀kẹ́ fàbẹ̀lẹ̀ ń gázùn níbi yẹn ṣẹ́rẹ́kà jìnà àmá ẹ̀ náà kí ọ̀tí méjì ṣẹ́rẹ́kà náà bá tó ẹ̀kẹ́ òní gẹ́ òǹfàyìn bẹ ẹ̀fẹ́ wà fẹ́lẹ́kẹ́ bẹ̀lẹ́ ilẹ̀ gbogbo ayé náà waye ba wannan sibabul muslimi fusukun qitalu kufru kufru ba wannan lore wagula da su ayaye wani taifa tabi min almu'minin tasalu fa aslihu bainahuma waye daga babul mu'minu kuba Agaye gugu gangan agaye su gangan da doji agaye gugu gangan da doji aga da ji suru tsakani abu daga babu a sha ne to zai gugu zan to zan na abu ne ba ba yi kiyo eh mumini ga ayan na yawo a sha kufurin na ji kufurin ci kwa ko ji gane ku to wale ga ibn e nas na ci yo wa la yuminu ila ji imana nas na wa ga e ga laysa bil mu'min wani mu'mina nas na ci ye wa ga ga eh laysa minna wanda mini wa nas na ci ye wa ga kufurun billahi kazan nas na ci ye wa ga fakat kafara wani nasiri ne bayanyo wale wani nasiri ne jina e, zuribin da ke mawa lululululululu amma nasiri ke fibo e ya eji mu baya ne ce ya ne fa sai bacha ya ma wuza ya ma da ya can ya ma ji kaza ya ma ji kaza da na maga da yanda ci mini abu ne ji ban me shirka ne a ci mu ji haji tun daga ijo ne ka faru ga da na da na maga da ci mini abu ne ko a ci ji na to kuma a firu so ranuwa majin hajjiya ne lamarin da ba su yaci wa ba su yaci ujun a zama ba su yaci ujikiya unfaduwi wale na suna da ajiyar idan na yabo ya golu kiliya kuyo ramala dambi sai ka yabi da andondo e je a je gwala biyan gwacin wai lawa su yan nasirin lalo tun ce bi da kai bane ka gode ndo lawa sun lalo a shi ka tupa wọn wane ga dalilin buka ganin abu lashi ja dalilin su tukun gunan ko dalilin na da yake faku ci wani abu lashi ja dalilin jikinan dalilin na da yake lafu e ci wani Al'amidi littafi ne ga alika mu fi usuli lakabi nan mutum ya koye wajen da unga dari unga shi sun ya kowane dalilin ya ga gumbano ga jikinan wa ga ajin tarji guna min yana ma al'ami dito yana ga hadisi ne gada da sahih bukhari gangan da musulmi na wa ga wuce lashi zuwa ya kiyo yana yi wuce sahih bukhari bi musulmi bo ubiyana na mai ga hadisi ne wani gabe da sahih musulmi na ta zuwa hadisi ne wani gabe da musnadin imam muhammadu na Ya wani hadisi fi musulmi imam muhammadu takani imam muhammadu ya hadisi za su bodi lau ta fi tatin da shi ko ko alalimin sahih musulmi da salatu ya tifuwa

ba sai ko kiwo ya kike na dalili buka ga buka ga buka ga shi naga eh, da ya ruci biyu dalili na imantu ko nan wata ce kibo wata ce kiyasu kuyo ta bani annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga la tuqtul aidi illa fi rubi dinar a ba za gwaure yana sai nu yana ga gun kiyo lógún dinar tó ẹnẹ ìgbàyí ló ń gáàbù tí ó tó gáàbù tí lógún dinar ẹgbà tí bẹ́ ṣe òtí láńlọ́ tó gbá sáré pọ̀ sáré tó ti fọ́kùtà ẹ̀dẹ́ òun máa dìbà ìrìnà akẹ́sọ̀bá nìkan lẹ́yìn gbàrúfù ń gẹ́yẹ̀ tí dáa alama jikiyar alama bulala alama jibulada yabo aya ga azali yato zani fadda do kullu wahidin minhum ma mi'ata jalda ya ci dace ba ji ya ci dace da gida go miya wala alama jikiyar alama shi sun wani da ila jawa malalo ya wani na zauna ne amma zanin nan sai da ke ci da to alama bulala shi sun zan go ci mu ja go no go no wọ́n ti búlára dìwọ̀n àkúbàkọ́yá ìlàjí máa ló ẹdé ní àkwáyá ajẹ́ ìpínlẹ̀ òṣìrá àkọwọ́n yìí lọ́mọ̀rẹ̀ ánàkọ́yá àmà kọ́ ìlàjí ní ẹgbẹ́ kọ́yọ ìwé kìí àtúnwọ́n jí ó dàbá ìgbè tí ó wọ́n lé lẹ́sì tí tí ẹ

من جاجا لم تبع بيان ترتيب يعني الأدلانا الحقيقة مقدم على المجازي حقيقة تزين بلو جزو كامي مجازي لغا غوتو مجازي دبنا نه كو أم وما دي ايجي ترجيو يا خبر دي كثرة الرواتي بيجي بيجي بيجي wale daga babu wani wale ga mutawa ti wanda ya gboro kiwo wanda ya gboro ahado ba ni zaguwa gagwa hadis bai daga ba limamu zuriyo zaini cike gogon ga shiga amma yanzu zaini na da kiyar yan zaini na wasu kai da imamu zuri ga gore amma yanzu zaini na da ya zaguwan na ba inda ne zaguwan ngamba la mine kone la tarji guno al isnad al ali muqaddam ala al nazili isnad ne ali na ga la shi do tatin kiwo na sai nazilu no isnad al ali ngai na zali kiwo na zali da takani la wanjo ga bi na adokuma ko nazil mazun da takani da bi na adokuma من يكون الذي ترجيهنا خبر الراوي الفقيه مقدم على خبر الراوي غير الفقيه ده هو رواية دي وما دي فهمت يكاتنا وما يفقيهنا رواية وشي أقول لاش تتاتين لنا وش كان وش وانا من يكون الذي ترجيه بنا aja gaga faƙaunu abi bakin umar mukaddamun ala gairiki ya ga sayid na bakar bayan sayid na mori wadda ya gwamnati da yi juya ko yi gani ako ya guna ga yi sai ya kula faruwa shi juna shi biyo kuyo mine ko ne lati tarji gunan yurajjah bi halin rawi in kana huwa sahibul waqi'a banin nan yayin jin ko amma rawo to ne wuce jiya ne ga sa sallam ti ga ko ti je wuce nan ɗan waye da ne da wa ɗan je ne za mu ce gane wani wuto rawo ne ga yau ne ba ga ajiye rawo ne to ne wuce ga jiyo ne ya ba ga ai rajiyo ti hadis na maimuna radiyallahu anha na fe da ti ga ne sa sallam ti gina eh Ehe ń pa wọn pa wọn pa àwọn pa nànà mẹ́múnẹ̀ àwọ̀ kó ìrà àgúdó kó mọ́ wọ́n ìrà àgbà misali gbà náà inú yàdá ayé

tama kuli bidigu yigo ene ba ne diga ne ja amma to sai ke da ni faruwa ne ko diga ne ku to haliri ne ene di faruwa ja sai na ene di faruwa ja abla ibn umar ko wai ni ya yi abla ibn umar mai jahila fa amara wanda bi sa sun an an yurjiha ani sa sun ci ji abla ne umar foro gula yi nulu dikiyo gula yi nulu ji wale gan náà yá àdébì gún zedna abdullahi umaru láyé olúṣẹ́ àyín lọ́nà kó hmm? àmá zèyí ga ìyàwó wúkì sẹ́kì ìyàwó wúkì sẹ́kì ní àjí pẹ̀lú wúyagun hailọ náà kí a jí wújọ àrẹ́bìn umaru tó ní ẹnẹ́ jí faruwa àrẹ́bìn umaru gan nana ga ni ko yi abúlábùn mọ̀rọ̀ ilé abúlábùn mọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àìlá abúlábùn mọ̀rọ̀ ma inú ya kápùlẹ̀ ilé ìdá àìlọ ọ̀nà àmẹ́ àlébì tí abúlábùn mọ̀rọ̀ fòrò gan ńlá inú lóújí tó ńlá inú lóújí lẹ́bá iná ń bá sẹ́kì ní ìṣìnú ya náà tẹ́bù káṣí ó fẹ́ in fiye zuwa nan wa mu gajin a gajin ga sa su na murugu sai yuraji na dungula wuluji a gangan sai ki wuce faruwa ngana ne ki wula wuluji ko ya ne ko zai ji magan sai ki wuce an faruwa na su kyaye gan a ga ne za a sallan gula wuluji amma to na zai mu moro to ne mu ji ya ne to gan ko si bat alayya tatlika yanna na jina u count mu ẹlọ́rọ̀ yẹ mú tó ra wí ní ìjì àná ẹgbùn gádẹ̀lẹ̀ bá ní wọ́n lè gbùn àyíráàdì tàbí lè yíjú wọn nú Ko kó ò tàbí káàkiri kọ́ misali bani hadis ne zai ce albasu har alkufai ne nan abu yana don min zai ji guje nan abu yana ma wanda gamin musulunta yi ma'ana wuce lawu gan albasu har alkufai ne doro suya so ya gada ba yi roko imam al-haramain al-juwayni rahimahullah wa shurutul fath shurutul mufti shirati shi yana na fatawa nan ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في إقباط الأكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأكام والأخبار الواردة فيها إمام الجويني هو من شروط المفتي min sharafi je zana ya fatawa nan an ya kona aliman bilfiki ulufi zana je ilimi ya fiki wunan aslan wa far'an to aslu to far'u bi ma'ana waje ilimin ƙuran waje ilimin sunna far'u mazukun waje ilimin qiyas bi ijtihadi zanwaci madufasa ga aslan wa far'an ni ma'ana wa da ilimin usulu ma ke da ilimin furu ne masal fikiya shi khilafan wa mazhaba nan ba to zai ga ya mazhabi ba ta to mazhabi na zawanci gaji na wajibi duk bata wa an yakuna kamilal ala zana ma ji zana ma ya muftina in waje ilmul ala bayu ala tu yulugu ne ka tu yulugu ne fil ihtiyadi ihtiyadu ke je ka tu kafinta wọ́n bí káfíntà yẹ káfíntà dé bukata káfíkí káfí káfíntà amọ̀ kọjó so teepu nẹ́lá mẹ́rin kílò kíṣù nẹ́lá wà kọjó kó yẹ̀wó ti pátákà ìdíò ààrẹ amma da ilimi algaya eh wani ilimi da eh, wau li ilimi ma da eh, wau li ko ya da ko yanayin ilimi nan ya alkur'ani ya sunna ya sa amma il ya da ya alkur'ani da ya da sunna waye ya biya so ga da da ilimi alatu jima na ilimi ka fushi na ilimi nawu ilimi sulfu ilimin bayani ilimin ma'ani ilimin badi'i ilimi usulul fiqh ilmi da fiqhiyya ilimin musu laula hadisi ba ta kiji nan yabo ilimin ne bayani ga jiwa taimakawa ga ilimin alatu jari da nani wani taimakawa wacce da da wani alafi cikiyar na wusar fun ma'ani bayani ma'ani bade ko usulul fiki musallau da hadisi and the rest arifan bi ma ya taji ilaihi zane ga ya fatawa na wande ilimi wade ɗaya na wade bukatu fi istinbat da akali yan ga ga wade istinbat ya hukunci na minan nawi wade nawiye wani lugati wade larace wa marifatin rijali ma ke da ya rijalu ga de ko do e ga hadis na tazo hadis na tazo an na de yake salu na de yake salu wanda yake salu da ne fi ko da ne zaifu wuyo ko ne ka zaru zane wa zaru wata firin ayatul warida fil akami umake je fa umake je ilimi ya fassara ya ayane je tin akamu jona wal akhbaril warida da hadis ne ga be fi ga tin akamu jona patan wa je ilimi ya wuce ya be sharatin zana fatawa wani jami'in muhimmanci sarauni especially ya ji makanta shi ebona fatawa la maruje danja sarwin wajibi ne zaga ci da kanu ya fatawa na sahabe ji da tabi'una ji gangani da zakirki ji a da ci ta e biye da ya fatawa ngama la da na ga gigan umaje ilimiya ya wuce na wujikiyo kowai da shakka tiya na dun ganin wajen ga la'adiri wajen ga hujja ba ma laja ga la'adiri misulini ne ni kiyawai gafiye ilimi kila ce ga la'adiri misulini ne e wani ilimi iri guba ade na wakil na amadi na wakil na na wakil na gai fati ni na na na na majiga dole na ga ladire ne su lili ne a ga yana wata jeje gangani na gan 50-50 hmm, kun jana wadda na mun kun jana wadda na yi fa su san shi kuka na to da na 99.5 ko mun ja ja eh kun jana wadda ne 50% 80% joja kun jana wadda ne 30% 70% joja kun jana wadda ne 50% 50% joja níbi ọlọ́gbẹ́ rẹ̀ tí ó kìí ṣẹ̀ṣẹ̀ twenty percent wọ́n gbà fọ́ àti àṣọ ètí ti wà níbi yìí àti gbogbo yìí ilẹ̀ níbo. ina láwùwọ̀ gan lamarin fatawa is very very complicated na littafi ne ga tazimul fitiya ya ibn al-jawzi na ibn al-jawzi da tahiyya mashhud na sahal salmani page 91 rakami 34 ulabi ga annal hasan ibn zayyad al-lu'lu'i قال حسن بن زياد اللؤلؤي استفتي في مسألة أدا وفتوى بيتي مسألة أنه فأخطأ متعكي بشي فلم يعرف الذي أفتاه wato alhassan ibn zayyari al umar ya zane yi fatawa wacce na umma ya zane da biyu ga fatawa wacce na misali da shi wa masallaci ko dan da shi be mu da zai ne mai zo zai bi ga wasu yi fatawa za zai bi

ga inal hasan ibn zayyad yusuf ya yawm kaza wa kaza fi masalakin fa afta'a ke dai wal hasan ibn zayyad lu'li e ko kaza da ju ga fatawa kaza mu ma ji kuskure fa man kana afta fa lil jahili zando na dogon gada ginga yace masala wanci ba Gadi gaji shabudu to al hasan ibn zayyad fa makata ya man la fiti ala ta nidu da ya ci jiya fa mutu wuce ya fatawa hatta jita sahibi fatwa har da kafu ne za a ya fatawa fa garin kun buji kina kun buje ne fa alama wa anna wa ta'u jala wa ga kaza nan ga wani ya ci shi wa anna sawaba kaza wa kaza idan mai gidi ne kaza ya kaza ibnu jawzi kafu ne ibnu jawzi la ga ne ga zo nan ibnu jawzi wuce gangan wuce ga su moto gan wabba na gani nawa zan ba da mashayiki na yi wa ga iri nan da ba sashe manye yiyo an da afta rajulan min qaryatin bayna bayna arba'ati farata ke dan bangoci ko ya fata waya zabagin goci zabagin wuce ma ya abuwa za wuce da kauyen goci ba za wuce don sakani ya je man da ya fata wano gangani be eh gangani da kyau da dangane da ya shi zane da bin fatawa ne a da farsah a da harfa su farasih farsah wuni dabo farsahinin doro ma wile da wuta wanda ba nan mele wuki na ne mele go guwe ya man na zaɗin gane falan ma za ba rajulu ta kuma zaba ji na biya fatawa nan na digbi ga ya fatawa nan zawon shi biye da don ci ya gabi zo ci dauda nan ta fakara manna ya fatawa nan sai kwaye fa ni ma na afta ce ga kai wa ci ci ga wucin fa ma sha ilai manna na ti dazun har da ba ga ne da yiwu gane fa na mu an zawa ta wuta da ga ya ci wuce ga kaza na da nan fa kana ba da zalika za su ila an mas'alatin kafa na kai mutare a man na ga ya ce masala da wani ya da yikin bezo وقال ما في أقوى أمشي أربعة فراسون قوم بكانوا قاعدة فرفع وننا وتسكي من المنجي takatun tsaya fatawa ya nani amma zamani ne zamu ta sai mutu da fat a sai mutu da azale mutu da na na mutu da zama da waya jani shi waye lati zai wani ina lawa ga fatawa wani kiyaye wani ga umma gwai na ya doga ya rike da tsakani ya mufuti gani bai likali na ebon banda mufuti da ala ilimin lawa ga kaza da nan amma likali kali ilimin kawai wa lawa ya wake execute wani ya mufuti a ga ya kaza na waje na ya amma ga yi kali ga na e kaza na waje na ya ma lawa da bulala guwo ya e, wata zero wani ya ko un jano wato punishment la ku mafuki ungo hoton zane ga jiyayen anyi an yi hukunciyar yawuyo a ga da ko suna kelilo da kalibula gbani loro manya ga malla da rike tsakani alhukumu gangani da alfatawayan ko wale ga alhukumu sana dili bi mosu da izio ikali alfatawa kun zane ma dili bi mosu da izio manna ya mafuki amma to kali to mujiza ku ba dole ayi mujtahidi mini shara nun goyemu mini shara na mufti ujena an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa mazhaba zanna ya fata nan wade ne fiqhu to usulu to furu'u ko to khilafu ne takaniyan manjona ko mana to yana ali mazabe ba to yana mazabe yana ma ne ne asali na na yi mu fiti na matsala na yake fa ku gadan ti ugo na mm, ya matsala hun ci yuke ne matsala na yake la ku gadan na e bo de gan wa ji ti a du matsala na ijma be yake fa ku dana ni na ma to be gangan ga ji ki mo ya le fuka u gan be pe ijma u ba mo e bo ku e ke ya ji sha su mo wa fil abdi bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al khatar nga man la qatada nga man lam yari khilaf al fuqaha lam yashim an fu al mugan zan don do ne be bayan man ya fuqaha wushi yana zan na wa wa kan fikiwa daga na da eh, da janu bayan al ilmi wa fadi ibn abd al bari al imam shat maki alu da al muwafaqat amma nake ji ground ya mas'ala ne ijma ga dalilina wato ke da ta khilafu ne to ga khilafu da bo wato da ake khilafu ne kaya no bai guyo ko bai ba di jima bai lami fada ne dai gurgudu kanga ya ba ta ne wallahi wala ba don diga aslan wa far'an nan man ne je ji shari'a alwara ka na ga gaji ka kai sashi ga ne wa babe aslan nan ma nan wuje ku ne limi qur'ani mu je limi suna, ya wa na ne limi ya ne ya siyasi an ce maga a yana wani kpanin nga aga da aslan wuje ilimi ya usulu a maga da far'an wuje ilimi ya kawai da matsaji a tutaciyar usulun nona wadda yadda ji ɓata wa gan mu ji ta yi juju ga na gaji ya dole waje ilimin littafin soci wade ilimin usulu maɗe dalilin shari'a jiye bai kone ji dalil da wajen yan dalilin don da umarce ɗe ka'ida ne je gwamnan yune umarce ɗe kilafu ya manje umarce ɗe usulul fikiye umarce ɗe furu'uyen matsalayen fikin shi don bai to kilafu ne kan tsakaniyar manjo ne ɗanen mu wa da mu ɗe maza a biye ba abin nonin ka'ida ya maza a bin dondo umarwai ya zana ya fatawa na na wada lagwa sun matsala sha zuji Ebe ya ƙi wani ha? eh? ina eh, ya fatawa na umarje dole na zana ya fatawa na wade daidai istilafu ya fuka ha wuji na ka ebe na kuda daidai istilafu ya fuka ha wuji an gaji kiyo

ma isnadi kina ko wani gabe isnadi daga tawawa gbogbo ne zai ba hadisa shiga za ka kuna ne ne ka ne abu ya abu ne ka to ba so ne pa ga no no e no ne pa ne ki hadisi no di ya ku ta zo ele ba hadisa ti o to hadisi ne mo kufu ka kuna ne se ne di <laughs> mọ́tò mọ́tò ẹ̀tẹ́ nípa ẹ̀mọ̀ òkú fún ní kájọ ọ̀nà no kò lè làbí ṣíṣì ǹgá àdísìnà mú kàfíù kọkùn hẹ́n mi ní fáìdánagun àdísìnà kọkùn náà nífẹ́ mi náà nífẹ́ kankanga lòdìfẹ́ gẹ́gà nígbà nígbà nígbà láti kó ìmú kàfíù ọgbẹ́ náà gẹ̀ẹ́gẹ́ náà wale ga istilahat eh, ni wale ne ilimi na jitor wace labai mai fikiri shafiya ya dogon hambaliya ya ga kala alqadi ene parwa bilbe ne maliki ya ga kala alqadi ko ebo kibo hambaliya ya ga alqadi ne kwana alqadi abu la? al'alima malikiya shiga ga wagan kala alkazi zai ni zarba bai ko imma abul wali albadi ko imma abul walid ko ibn al ibn rushdi al-hafiz shafi a hanbaliya ike wani zane ga ga ustazu malikiya ga ga ustazu ko eh, don ke basiru kíyí làndọ́rọ̀ mí ní ààbò wọn ẹpa mọ̀fìtíṣì ma ya mọ̀fí gaguni ìmọ̀kai ma mọ̀fí gaguni ga ya mafari al'alimu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa aqwali ya da ya shi na da ne ga yi mujitai da ne ga jona ko yayin ba ta da mujtahidin muqayyad ada mujtahidi na ada muqayyad ma'ana mujtahidi na ada kangina ma'ana mujtahidi yo guniye maza biyo sai mujtahidi mun ya fatawa ne gobon da mazhabin nonan da ya ga da yake mazhabin nonan da usuluyi da furuyi mutum a ke ji to takridi wata tiyan lamarin nan kawun ga mitu zane na, ula mi lati ya tiye kibo ya tiye nasiyo wanda ya dole mun ji takalidu ya ya zai ji maza a bai bana ko mato dalili abu amma dai na mitu mai to da ya bayan kibo ya bayan shi ta hadu jawon bai fatawa ya wayan mu shi da amma mu kai ya bil maza abu yusuf zufar muhammad ibn hassan yau zane fata mu sai bija ma mu kai yadu bil mazhab ibn abdul bari an-numri al-maliki mujtahidi ibn muflih al-hanbali mujtahidi ibn qudama al-hanbali mujtahidi man wuce kwashi na rajin mujtahidi na ma fil mazhabi al-imam al-bayhaqi mujtahidi mutsakan shafi'iyya jibo al'imamun nawawi mujtai biyu ku tsakaniyar shafi'iyya shigo kuyoko yana tashi mahuwa mujtai zuki mazhabi marinta saba ilaihi مقرر له بالدليل متن لفتاوى عالم بها ولا يتعدى أقواله فتاوى ولا يخالفها يتاكي وإذا لي مجتهد بني مذابه وما من يجيب مذابنا دليل مذابنا جمعا ولا متو ومدريجين فتاوى فتاوى نيت مذابنا أما ويجغني غاني مذابنا بنا ولن يمجتهد بني مذابه amma ya gaya maza abin da shiga mai lami to jin wuce mace tukun haye kawai ko bidon wani da yin na shiga ga pubi ya wato suna wani wani ce mace tuwa ta yi sayan yi shiga ne zuku ta yi fatun ta faƙa ake mazahib manin ta saba ilai wa hafi zai fata wa furu ahu wa ƙarata na nafsa bi taklidil ma bi min jami'in wuju ta yi sayan yi ki wunde da ka kafin maza abiji umarni wuce to wanda wa dalilin doro za a ga dalili to da ya kura da sunne

ga fati ya mafari to da ni ya mafari to ga yake zane ji sign on behalf of etuna daga wajen yana ma na zane ga representative ba nabi da da nauci ba ina ma rasul an ya yi wani yau ne da na to safu ya ba ci ne mu sai du mu kai dun bil mazafil ji na ga yake mu ya ya etuna zaliba ka president Sha abuja ko amma gwamnan shi bawo gwamnan shi mina e eh, ga madan gwamna ya represent ya gwamnan shi bi da wani ragu yau ko ga ne fatawa ya zai tashi bai safi ya yi ci jibe a ke zai zai ji tuyin gitu zane shi na ba na mai imamul a juwai a na wa'an an kuna kamilan ala zane maga ya fatawa nan wunde alatu na gagumi nan to wunde alatu na gagumi nan gagumi nan alatu ya shi ya duji wunde ilimi ya nunde bukatu ya na wunde luga ya to wunde rijali to tafsir ya yasu na kamuli zan da ne bai tiya ya ga wuce jo na wale ganna na ya yo na da muhimmanci sarauni na ya zamu na ilimin nuje ɓargo jira ya ku mini sharatiyar mufti hudon misali banin nan ya zaga ga yi yugan laufa'alti kaza sa usalli kuki wagajiye kan zan ga waya ko ya zaki ga yi niga ka za an ti talikun wagajiye kan zan yi waya ilayi ti biyayen miji mini ina ilayi ti biyayen naji wale ga jayi hukunce ilayi nan láàrín ogún jí wọn owó ilé mìíràn oge oge ni ó yá yí ní gájú jí ń gáyí nà tẹ́ bá gábẹ̀ lan fa'ati kaza san kalli kuki kimi ci da wuki ji wale ya walaya sai ba ga zo wuji ke wuya amma da goga lan fa'ati kaza anti talikun o ga kaza ji waji da iya ci wale ini gu ji su kun gaji ke ya wa ga ni da ji ji wuji wannan ya fata wani kaga concentrate wajen wato gonja ba ga ga fi a wani wace gan kuma ni ya kuma lagan in tí mo wà gún lágá àlàyé mo ń gán náà jí fún ó ìpínlẹ̀ dé sí ìṣúgbọ́n ẹ̀kọ́ jà ń kẹ̀dà àṣà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀bí rán ẹ̀bí rán lẹ́sọ̀rí tánú ńgọ́ orí kí ọ wọ́n pàmì ìtìká tí a tí a yíwọ́ dánwọ́n mí ní ṣẹ́rẹ̀ tí mo fi mú dánwọ́ ika nílùú àlà òwòdé ìlìmí ẹ̀ náà àdébù òwòdé ìlìmí ẹ̀ náà wù tó ìlìmí ẹ̀ lárabci ko ẹbọ́ ni màá ní ẹlẹ́fà sí lárabci láwọn egbò wọn mí nà ko wa aka sitina lahibul muqsitina wale muqsituna ganin wa sinna ibul muqsitina muqsitina ba wani ga alqasituna wa sai le gairi ni alali mujiri ni ya ma ki awu larabci da dogo da na ya fata wana ɗin larabci ne ɗaya e zai mu fitin wata wurin jiga wa kawai wuɗe larabci ya yayin yiwa jiyana ko mm. wa ɗaya nan ne mu kayyar ne mutlak yi kasu na yi amu wani ɓata ne jimale to alaka da larabci zanen ma ya fata wani wanda zane wa ngole wanda zane a ji iji ke hadu ne wa da matsayi na wa ɗi larabci wangi na na fahimta na wani larabci na wuzi jari kiliya na ngole jiyana ko umar jiga dole zanen ɗela kyarin da matsayin khalil ibn amur da almubar inda si bayan da al'asma yi jiya nun ɗayan duk da bukatu ne kyau in ɗela da ciri da matsayin alaƙa agar jaya al-kurani a ji ladi su da bere biyu ne sannan a dai fahimta completely ma da kiyar ma je kilo kejin buwanan zanen mai ta zanen ma ya fata ne ba zana bi ta yadu ne wa da ilimin rijalu bai koya jarhuwa tajili ma sai ke ji taklidi ya ji sun yanin sa san da mutum daga littafin ne wa fi nan ko ma ga don wa wuza tun daga littafin ji kojo ko sai bukhari muslim ko abu da ko tirmidhi ko ibn majah ko musnad imam ahmad ko asnad kubra imam bayaki ko al-atraf ko al-rizawi ko ko al-amali ko al-masani ko al-ma'ajimu ko ga ga wa wala ni ka tin jo wa ke da wuza wo ma ke ga ga wai tin martaba yin nin dondo yan wa je bi ujayi ba na problem da tsamina faruwa le tayi le na man ya e ke we me me e ke hadisi amma ba na uzirin ci kwabe sami nan layi gagaga iraide ya fi da jikatun hadisi a mai lamuhimmanci a fahimta yana katun hadisi ya guna ya zaji mafi damu a da ciki wujiji a mai ke na dalili ya aya da hadisi ko matsala ya ciki wajibuwa so mai hadisi ke ne mai ciki wuje ya riwaci mai ciki yau su ke ne mai hadisi ya zagar da mambaci jaji kiyo ja mauziri gama la فالأصل في الفتي أن يكون محدثا يعني أصل من يتجوى نوي محدثي والأصل في المحدث أن يكون فقيها إنما أصل محدث ونوي كيو ويفكيو ما يقول يا ناكو إمام الألباني ويمحدث وكي فكيو قام الله لتاتي متأخرون mini manyan fiki wujo in biya shi da hadisi da gani da hadisi maudu wuji al-khatib al-baghdadi ko kalisa ne gari sa ai eh, ga nasihatu ahli al-hadith nan al-khatib al-baghdadi ce daga daga ni ta mutu pelito zuwa 23 ebe yana mashuru lafiya ta ta wata ta salafiya 16 nan الخطيب البغدادي هو إنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن على المحدثين zai sha neman ya hadisi shi bana a sai bai la tara, ala ta fe giman ya hadisi mutunci ta fe gyata ko bai musu da gintara shi ni jalihim ti usulin fiki e gona sashe mai hadisi ya ji jace yake ta ya ce usulin fiki nan wajilatu fi dimni sunan yanda dalilin shi daniyar sunanan ma'adin marifacin bi mawazi a maɓe da nujiya sai kai za a wani fasabu da hadisi bi ta fako amma manya hadisi ga shi shi a je to eji makanta hadisi da ko muhajjisi da nan ko hafizin ya hadisi da amma mun ke je ilimi ya fi kiwu maɓe ke ne ya fi lalu ya nin doro ina kara ta kanu da alasinu yin tara da jagi to kuma ta daga hadisi shirin a daga wata ya bana ɗogun jagi zama ya fi kiwu ne. wa azuma mahallu fi suduri wala ayini biyan ne mun ga matsayin man nan ga biye ya ba ni ne biye ya ya gwaza tun ga ni ne wa ga jin hadiso take wa fahimta yana hadiso ya wazo na waje kafin cikin ba mu yau ko abu asimin nabi ni mun ko hadisi mu ga al-ri'asatu fil hadisi bila jiraya egun lu je goshi gumi gumi ni ni hadisi ga za ni hadisi ya ga za ji amma wuje fahimta yana hadisi ya wuna ma na wuje fikin ya hadisi wuce bi a sati na zala ga yadda ce ya banza yin ibn madi ali madini wani ya gane gari ya abu asimin nabi nan da jami'u da aflaki rawi mu ali ibn madini za a fako fi ma'anin hadisi nisul ilimi ya zuwa fahimta yana ma na hadisi wani ezu da ilimin wuce gafiya dini wa ma'rifatu rijali nisful ilimi wa mawada ilimin rijalu ya rizon su ke gafiya ilimi gafiya adini eh? mu gale ko ana wani gale a tafaku fi ma'anar hadisi ezu jefai wa fahimta yin ma'ana ya hadisi ni nisful ilimi ni gafiya ilimi wa ma'rifatu rijali ya zamu ɗe rijalu ya hadisi nuke nisfil ilmi sai gafiya ilimi bai zama ga gidan ciko ta waje ba kan ba kaira mutace ngole ko e gando ci ye bedana na e ngwaye zula yudana mutace ga na fata wani fa na wa lamitu na wa consider ga yi ko na shi ta gabe da hannun amma duwa ga wamma ya fata waye na wadda na gaji ga wadda hun ya haibuwa alkhatibul bagadadi wa alfaki wal mutafakki bo su bo karkashin ina matsalin masalul ma fi zalika kama zan nujum samai ya yi ta da biya fi zuli zulmati bar wal bahar ga kodon kwace manji ke minan manji ke cin yankin bana ke kodon kwace ya tsangi na wani ke sama wani ne wuza shi ba don lakpanti o gangani be eduji aku na ba ji konin alkhatibul bagadadi ga wa kaji halallahu ilma wa sa'ila auliyaihi ce ce ilimi lafiya ga ngayi ya koyi wali yujo wa asuma bi man ya min asiyai sanan ma sai ta sami me za su saci ujo nan sai ta sai fatikun alal mutawassim bihi istifragul majuri fi talabi zannan ga ya ko ilimi bu dona ula seriousness don fuji katu fi wa ilimi kan dondo wa al ilm fi hizbihi mutaqaribun wa fi istinbat fiqhi mutabayinun amma ya ga ku katu a fice da ita wajen guba ku katu fice gani amma bayan fahimta da ya bari ya da igon roji lamma la alim sa sallam ga nadara allah ran sami'a minna hadisan sai cula fiska ya zuwi ushu bana ya zane ga wadi su bai bana hata yi balli ga wugan rahu harun ga hadisun ladawu dawo ya gano na juna na faruba hamil fiqi laysa bi faqi zan ce na to ka tun ladan tiyo da na ma wani fahimta yana ladan tiyo na faruba hamil fiqi zan ce to na ma na ma na ma la katu la katu la fahimta ya illa mun wa ko min da shungula da to zan ji fahimta ya katu gona wani yan kano ci to manyan lagangin a mai ji makanta na wato ga wuce na wani fahimta fahimta ga wani wato man na dosiyan allah samu dace a yi wai ga bata nan zana ya fatawa nan wai kiyo wai zana yana jude bukata ilimin nawu ilimin larabci da yanayi junan wade ilimin nan wajen na ko? mini yanin gwayi biyo benin wala da otu manya hadisi shi sai e baya e ganyen na kadu daga ilimin rijalu shi daga ajiyar wata dini e yi ga taklidu kemi na masala ya fi kyuji na ebe ne zane jami tu yau ji gani ako a mai stekatu shi yau ji gani ako ga malayi na ajiyaru wata ajin da bukata amma ana sarauni waji wari bi ta tiye zane ya fata wani wude ilimi aya ne ibe tiye a kamu jonin amma mai shi da ya ce ne ba shi dole yo aya a kamu yo lawon ko fitika wani dole ya الإمام الزمعاني أبو المظفر قواتو الأدلة يلزم أن يكون حافظا للقرآن لأن الحافظ أثبت لمعانيه abu muzaffar sam'ani ga dole da zane ga gama ya fata na qur'anin ku fiti e bane ku ku fiti ya alqur'ani mutala ma wa gan amma jimuru ya manya usulu shi a ga wani dole na mufti a kukura da fitina ya ji gwen ji kawai na nga yi wuye umuɗe da na shi da tun da daga alkur'an wani umuɗe manu shi ibn jauzi mufe ga littafin talbisi lizun ga kanin fuka fi qadimi zaman hum alul qur'an wal hadisi ga zamani fahimina man ya fi shi a gari zai yi ke ƙi alkurani amma ke ƙi hadisi yana no ne e ganna wa dede ne e gana Allah da man jiga al-aslu fil faqihi an yakuna muhaddisan wal aslu fil muhaddisi an yakuna faqiha ko to da Allah dede daga ibn jawziya wajani na fa ma zan al yatanaqasu ga labar tife ke ke ke ke ke ke ke hatta qala al mutaakhiruna hal bi ka kuna zai ji gozu magwe na ja ga yafi na an na rifa ayati la ka al qur'ani A ga na ku ta na ja ya ka ya ne ga tin salla azu zaka aji ya waji ya wala buyu kaza kaza aji a ya ne je daga qur'ani ga wa ja ni wannan ta yi da kutub al mashura fila hadisi yi magari la ya littafi ne, yi ka tin hadisi ke kasu na hadida da nawuya da tuna abi dawo da nan Tun masta hannu da yazan amri lamari sai bi gani na zuku no ya eh, ko lamari ya to a ta wilaya ta suna abi dawo da nan shiga shiga jike ku shiga to gogun wasu arabi ya ta jibiya shi larifu mana yana shiga shi waje abin da ya ya ji ta hujja magana ya ta fatawa ne amma wanda tumanu ya wabi hadisin da ya jira sai huwa amna ya zafi da to hadisi juja ko hadisi na ya kuja kuja kuja ruba ma ta mada la kiyasu ya hadisi hadisi sai wala alamu kada su tumo ja bile sai zaga la ya kiyasu na to hadisi na tajuna wala kiyasu ci bana umaja mikin lati irtifati labari fati nakli e bona wula muhimmanci ya wudu jika wudu ci na kali a mana aya bi hadisi jiya wai na ma fiki istikrari na kitabi wa sunna ne ne fiki na la waje istikrari da fi ya kame daga qur'ani da sunna fa kaifa yastakhriju man la a la shay ala ya fa kaifa yastakhriju min shay'in la ya'rifu iskin ba fi ji daga yana biyano wa min al-qadi min ya min ya ma min ya sakpa min ma تعليق حكم على حديث لا يدرى أصل وعملة يزود لا كنت تتاتي حديث نتسنة يقوم هاتذو وتبعنا عنه zai shiga wula a ya kamu yau ku fitina a ga in kishi yana ji wa ku fitina a ga kukin aya ka kamu je za mu aya ka kamu shi tu za mu aya ka kamu 500 kukin 500 shi ji je da kusu kemi da kikin idi shi nan nole nole ilake mi da ilake mi da kikil iri shi nama a ya ga gaga mutsari tsakani ya fahimta bai zihinu bi an kan nasa kwaji a zai don gane kun ga azo ne a ka ba da biyu kazanin ɗaya e gwagware nan wuye zan ji daidai ganin gaya kan do aya ndo ce ci zan ta je gun da mini aya ka mu ji amma zan do gun ba mu ji ci ba tun do bo wanda to kwa la ci eh, ba tun ji zan do ci wa gwen ya zana ya fata wani wa sai tun hadis ya ka mu ji wo ji ga na ko odo hadis wa ga ni ke zo ngama la imamu shafi ga risalo 42 nga la na alamu rajulan jama'a sunan ngai ya zaye na sunan kwe kabenyona falani ya zabi min ha alayi shay na ga yan da min ya sunan mun zane ba ne ngai ya zabi ya zaye mun ga imamu shafi da litafi a taki ta to ta sarafiyat page 6260 al’iman badarun jini shi wa ga albaharul muhito ga zuwa kalamihim an lura ta rata yin su sunan bila filafin ne osirihi mun ji shara ciro gaza ne ga aifata wa lasu na ɓato ko fita ta gwanan na gazo bago ji don amma ba misali ba ya rufe zannan mujita igiwi ilimi kan amma wani mujita igi ilimi kan zagwa sai fahimta yana mai gina zannan mujita igiwi ba biyan mu'amala ta bu zanen mu mujtahidi wi babi ya buyi wubo zanen mu mujtahidi wi ilimi yan mirasu bo zanen mu mujtahidi wi ilimi yan usulu bo zanen mu mujtahidi wi ilimi yan fiqh bo zanen mu mujtahidi wi ilimi yan hadisi bo zanen mu wale ga kuwa jifahimta yana mai gana kuwa jifahimta na na ilimin da na jiwo kashin wuye jiwa na aka ka zamane mafari na yana yi dambo ba jin da ke ilimin wade waɗin wa'awan waɗe kafin tsaron ga ba da aje da yi dambo man ko hujjar jiwo fazu hadisi shi nan alajin agan yana yi na adi hadisi na adi ya hadisi na ga ya fatawa yau da yana ko ebo na da daidai kiyasu jan amma ya haihu bai wuce to nga mala ibn qayyim sai bila da gan ene ta tazu gana nga ibn gan idi ti adu wai gan ma ne ga yi mujtahidi ilimin da ce ma ji mujtahidi ilimin da ce ba nga noto nga yin na to sahabeji ta da tabi'u na ji ta tubo no zango ci ga fannin da ci master ma e fan fannin da ta misali bani na sai na umar gan man arada an yas'ala an al-fara'id ba ne ga gan wuje ga yace ni me gona falyati zaid ibn sabit nga ji lo ba zaid ibn sabit wa man arada an yas'ala an al-fiqh ba ne ga gan wuje ga yace fiki wona falyati mu'az ibn jabal nga ji lo ba mu'az ibn jabal wa kana ali wa kana radiyallahu anhu sai na mulman zage gaga a na aliyu wa a na ubai ba na malika na jiji tsakani ibn gai sai na adu ba na makuranu ba ga tafi ba na gai ubai ibn kari wani ne zana ku aliyu mai bata da muhimmanci sarauni zamani sai da yi wani adadiyar zane a inwale mu fuki kun biya shi appointment wọ́n ilé báyìí náà ṣẹlẹ̀ tí ó mú kí wọ́n àpé kùránúyé wọ́n àpé súnlé wọ́n àpé ìjìmá wọ́n àpé wùsúlé wọ́n àpé lúgáyé wọ́n àpé makásílé wọ́n àpé dọ̀fẹ́ wọ́n àpé ní wọ́n àpé ya kwanci yan mufitiyo so mufiti da ake kiyo appointment na ta gwamnati ya nan so za mu ci je je dambu eh de muji gan za wuce a condition ne bata fulfill amma gwamnati je da lani a mufiti no ji ana ko imam malik rahimahullahu ta'ala waya gan nga bara ni rajula da kala la rabi'a wa yabki imam mali da zan ci ga mu gan za mu ci ga da rabi'a rabi'a sai tigi fa qala ya ma yabki ka rabi'a kila wa tigi ode wa ta'alibu kai e. wa qala la rabi'a ce ga za mu ci ga rabi'a ga adakalat alayka musibatu da ke musiban da ta je wani fa qala la rabi'a ga a'a masiban don da jawuya walakin istiftiya man la ilma lahu lana da wafatawa da yana zama shi da ilimiya wa zara fil islami amrun azim lamarin cikin da shahaji faruwa da musulunci ko tarihi al-mal fitwa tarihiya al-fasawi ta'zib al-fitya ibn al-jawzi zaman ya jani bayan al-ilmi ibn abd al-bari zaman da litafi adab al-mufti wal mutafi ibn salah fata mashhur ga zama shi la ibn najmi ibn salah ce ga su magana nan ga rahimallahu rabi'a ce ci gu rabi'a ye kaifa law adraka zamanana kiwa ga rabi'a gade zamani ne yana wa ma sha Allah wa la hawla la quwwata illa billahi al-ali azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel yau da ibn salah ga wani zamani ya yi zaune وقال ابن الجوزي بعد بعد اسناده له ابن الجوزي كغبان لا غير ربيعه فاهم كبدان ابن الجوزي قلت هذا قول ربيعه والتابعون متواصل من وين ربيعه بن تابعين مفوت زمان وتر فكيف لو اين زمان هذا كوا قلت ربيعه قال لي الزمان هنا وانما يتجرى على الفتوى من ليس بعالم من لقدة دينه فنجعل عسير عزيزة فتواني برشي إيه أبوه ya azirje da ya fatawa mace ilimi na ebo karancin addini na da biyayi na ibn hamdani sai ga zumana laga na benin ga fakultu ta karfa laura a na. ويقدام من لا علم عنده وعلى الفتية ما قلة خبرته وسوء سيرته وشوب سريرته وإنما قصد الصمعات وليا وهو معصية الفضلاء والنبلاء المشهورين المسرورين الرافعين والمتبين الصادقين cewa gunga ne za a mani ne yanzu ya je ce da ya fatawa da wani ce ma a

الإمام أبو محمد بن حزم علي كام شوص لا كانوا في الهدي كان عندنا مفتن قليل البضاعة ngadi alade mu fitin da kidamu unje unje ilimi dokwa ilimi ga tinja ilimi shi kwantoro ya fakara la yafuti Hata ya taqaddama wa yaktubu jawab so ga da jugan wani da ya fata wa ga la da ba mun da ci ga mu ci da ya kama ta kada fa ta tawu so ma wuce ne ya kaza suku ana alariya amma na na biya na suku ta kaci karkashi wakan jawabi misli jawabi sheikh e ya janar yare da shi ya janar manna ta fi tewa ne yanar gawun musaya ma fakudira ni talafa muftiya ni fi jawabin a cikin gigan da ke mufti ba tare ce da ba zanne ga iya e zanne ga a'a a cikin labe ba manna faka taba ta ta umar sai ci karkashi bagan sai ci taku bagan jawabi misli jawabi shekhaini ya wuya nan da jiya na man guba ba nake fito ne yanan ga mutum ya mu fakin da ci guga inna kuma katana kaza e gane da guba ba ne ne da ne dirin yare fakala wa ana aidan tanaqad kama kama tanaqaza e e ga da wuce ya mu kan sai ta ci ya gungo mu so fale gan a umar ya mufti na fi ji ta tabu rukhas na ke ta tabu rukhasu eh ẹgbẹ̀n nígbà ti fi oúnjẹ kí ìbẹ̀ yíyọ kí tó ètè owó kí àlédè owó kí tó ètè pọ̀ kí àlẹ́ ìdá tó ètè oúnjẹ wọn dàwọ́sà ilé àti olè àjẹ ẹgbẹ̀n níbi tó tààtì tó àti ìdàwọ́sà ń wòye àmùsí náà àdàjẹ yìí mẹ́nà pẹ̀lú ìdí ọ̀yà kú kó wọ́n ṣe ìfẹ́ ìdàwọ́ mọ́sálà ka ne a lalli na gaskiya wai fi da kulo ba zuwa zuwa rike lafi da wata kane wa jawa ji ba kucin gwa da ya mufti na da ne kirga wa alikun bai nan bi ma zuwa la ta tabi a hawa ahu ba ku ta kana bai nan so ko cin no ya fiya ya ba mu nga malalla mari ya mufti majinu ke je danjo ke mufti majinu ba ne ya fa sai ga dan nan wi mufti amma wa ga yi danji wa gudin ga nga ga ya wani tuna da sauki lafiya wani wọ̀gá ìtànà wọn fún bẹ̀rẹ̀ náà gún jí ẹgbẹ̀ náà àgbẹ̀ àwọn ẹni ọ̀gá ló wá lánàá wọ́n àti jẹ́ lọ́wọ́ àgbẹ̀ máa jù yẹn yẹn gada ya fatawa umalakun fatawa ya na lefi zanne egoshi ne magake leza ne jiye iri na nan wuce gagade da da jini wuce fata na je luwana edochi na cikin ta zane ya wuce gagade a jini ya bane edochi na suke ile fidici al'imam ibn jauzi ga wayar zim walil amur man ukum waji waji ta ke da ciwon nan zane shige ya kwata wa maje ilimi anan ko ya gane je gane wani luwa wai lale ba nan da ci ala zane ja kan fata waya kama fa'ala banu umayya kemna banu umayya shi jina wa wula bi man zati mai dulu ruka bala sa da ilmin bi tariki e bane zai ya fata wa nan je ja da zai je wuza shi ba yayin e ko yanzu ya ke ko ba ne Wani bi man zati la ma allazi yushidu an-nasa ila al-qiblati ko bi matsayin zana na yana gawai wuza bai ko jahili gawai ya zafata wa dini wani man zaki man lama ya fata mai bitin wayo tibun nasa ko zana wata wanda ilimin medicine ya magawun gai da yi ci jorin labar huwa so halin a wula ya kulihim na zanen su gai da ya fatawa umarje ilimi ya nan kwaye nan waya ga na jide ya nan wato zanen nan masibu ga masibu ya gwaci na gawa wuza shi bayan ko moro nan masiba zannan mun ga masiba ya zane da ji kafin medicine wancin wajen consultant wa su wancin ya guza shi ne masiba ya zane na mun ga masiba ya ya wuce na da alkibla wancin ya wancin ya gaza ba wani ba alkibla ce wani wai za ta yana lawali al'amri man iman lam ya sani tasabbu bi midawatil marda nga ya wadi ta ciye ya doshi ciye ya doshi ciyo ya jiye musulmi jo ke dai zane mace ya ji hannun a galuwa za wuce ji ciye na man fakai fadi man nan yare filkita ba suna wani bai tafi kafin dini ke wa zai ke zane zanen a kula da mafi suna muke da fahimta a cikin shari'a kuma ya fata ya zahiri wani ga ci fiye ba wani ne amma dai ga gaci ga jin galuwa an wa rukun to zai ji rukuya na haka fiwo rukuya je waye yiwuwa kin ba mu dok mu zai ji rukuya ne illa mara yi mara biye da waye yiwuwa zanu ya shi shi wani ya samu makura da ba na su shi ke nan rukula ya ci hannu tubin na ba ma jiki hannu kuma tubin hannu da wani ga ya zanna kashi ba zanna zu mulan na da nafi mulan na ji kazan nan mulan na ji kazan nan kai wai da mata da mu ta ga wagan wai ji rukuya alali maudi ci ban kurkumu ci shimbo ne habatu sauda ne yindi ba ne mawul qal ne kazan ne kazan ne kazan ne dai wa da kina kawo guba kuta yanzu ga ji zanin wa ji bayani ya ga wani dai ne dai wa ba ga ba yanzu kin ne dai wani kin shi da nan ga wani kin nan ga wani shi wani ba ku ta ku gudu rufo wati bendo sila ti fe la akata wati bendo sila ti fi won wa ya o be o ti fi eje nu wa ti aje e wa de de ya wo da ji ti gbe o ku gbe saka ba te si ri de ba te le de si ri an ti ri gbe psychological problem ba te ji mi ji yan ti gbe saka ni yan eh ti o no to kan ji gan ni na ga de disturb wani no

ke da zaɓi a gaje ne yau ke yi je mu shi nan ba ta yi da ya wuri jiyan na yore ko shi je da ke su da bayan na zanen wajen goshi ka za mai lagayi wajen ci wasu wa ko ko ya lagayi ta kan yi wajen amfani duniya ko ya zagayi la wajen amfani da kaza ya kaza wajen amfani da kuka ji kaza da kaza ga kaza la fauka can ga ga la wajen jiro ni ba ta yi na jibeni za mu ce da jiru ku ji mai da wayi limiyan ne sisiya wani mutum bayan ba za su zo mu kan gowai ba

bano ga wa turanci kana sai da kwata ta kaza to lori bosu ku ko tuba mu kan kan ne jiran ba su je na wasu wani a ji lori gboro ndi na ni komiti nga ji ga ji da do sai she ni fi nja ta ibn qayyim ga ila muwakkilina gowa kane shekuna na shekul islam ibn taymiya ce wa ala ulai wani sai ji in kar ya sai ya fatawa mu da ilimi na ga algo ya ga inna ruwa tu ya kudu in ga wani ibn sai ya ga kala ni ba bazu haulai za wuce ya ga ga abi isa muhtasiban ala alfatwa wa ga Allah shi ne ga ji fatawa ga ga fatawa ya gujawo ga na tulwa hmm to ga ji ne fatawa fa qultu lahu ibn sai ya ga wa ga yakun alal khabazin wa tabakhina muktafam zai je ji bureji nan zai je ji masa ne zai je boje kune a je zai je zafi dugo ke lafiya na ne buga buge go sai da lai ne jani a zaman yijima gwamnati na yadda yin naji wala yakun alal fatawa mutafa ma fatawa daga ga addini na zuku wa daga na addini ga na ruwa na wa kana maliku rahimahullah imam malik ya ta sai ci guyu wani ega yin bin kai mana wani ilabul wakina wani mutum sai wan wambo ko Taki ki kiya mashhuru e bayana mashhuru la be litafiya a ta ki ka to ta ki salafiya ci page 365 wannan wa kana maliku imam maliku imam maliku sai radiyallahu an wa'ana ya kudu, ngamama sun yi la'amma sa daɗin fahimba gida, ko da hanyar jiba fiha, an gyara zan naftira da zan daki wannan. Ibrahim malik ya kanyu haluwa zan hana gajiyan fatawai ko ganin da kyau na ya gana. Aminu yawan latsa yanar guda na jana matuna, wa kai fa kuna kala sun fi ɗaki, laita suna waƙoƙwa kuma kuma yana da kyau a minan su mai ji ko ta yana da kyau. Wasu ila amma sa na a gin ma Malik yayan ganin da kyau ya nufa kare a Ibrahim da la'a ni kyani. fakila lawa ce ga imam maliga inna mas'alatu khatifatu sahla ah e eh, ga dai gida ai very simple ina eh, zuwa ne na fana fagadi ba imam maliki ya ji fushi wa qala wa laysa fil ilmi shay'un khafifu e dabo ilimi na je sauki na amma sami ta kan lai wanda ta koyi gagan inna sanulki alayka qawlan sakilana نفى العلم كله ثقيل باتلقي وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة يسبتنا جلا جيتيا alkiyano nan ta ne ya fata na nore waga yi makanta wata ciyar al'asru bakawu ma nore waga yi makanta wata ciyar istishabu al'asru bakawu ma kana ji makanta sai man shiga rijiya waga waje man ko laji ganewa waga take matsayin zane gigan a ce ya fata wani wa take zane gigan wuce nan sai man shiga ya rijiya a wajen washe wasu aku fata ya ni wani ya na ko ta nga imam malik nan ma aftaitu hatta shahida li sakuna ni alu ni zalika imam malik gan ya fatawa sai ne 70 70 wo wo da ba ajiriya ni gami ya kun fatawa nan الخطيب البغدادي قال جاء فكير المتفكي بو ايجي دبو ولي شرطوي هذا كي لا غير جماعة يكينا ويا فتوانا كيجي وجه مني وبو ubo kun shera cewa gaza na zane mufti na wunde ilmul kalama ɓargo ji gana amma sharatin da shi dabo nan na imamul haramaini a ne in fatu yana sharatin wuce gari adalci gojiya ko wa mimma fata muhallif muallif min an shuruti an yakuna allan faman lam yakun adlan sahibu diyana yujaru alayhi walla yusma'u lahu ولذا قالوا المفتي الماجن يحجر عليه لأنه قد يفتي لمحب ما لا يفتي لمبغض ɗaya hmm. ga naji ɗin wata ya nuna na mini sharafi mini sharafi mafi budon wani adini mu yaji ne wuje da sun so yaci ebo ne kaga mu fuki wuje da sun so yaci a alawa ka fatawaya ebo ne ga ake muftil majinu ebo ne da na ga sabu na wace yi fatawa na da ya fatawa na sai matsala ya goro in ba sharafi ya mafuti in ba sharafi ya mafuti yawon yi ba ni kashe wani ta. ka dai mafutin lajiwo a dai da yadda bane ga mini sharafi ya mafuti budan wuri da ba ina mai ganna luwa ibn na na sharafi Allah wa na sai ya zaji fatawa mu sai ya to sa'adu jiko jiko fatawa mu mai yin zaki dan ejiye musulmi jo a dai zaji dabo na ji in zaki dabo na ji na ji faqi na ji faqihat mai ya ciki wanci kwashi na wal alimat ay malaman ci kwashi wal muhaddisati a mai muhaddisa wanci kwashi na e wannan mashuru kalita ne ga al muhaddisati na mun ce kalita sai inayatu nisa bil hadith nabawi ibn qayyim ya malaman zagihi imamu zabi da malaman lagiji imamu suyuti da malaman lagiji al-imamu abu muzaffar samani da malaman lagiji hafsatu binti sirin malama wajen kwaya hadisi su zo na na ya shauka da ta tsotu ba zuwa imamu zabi na nashi na nashi dan mi zabi fa ne imamu zabi kai ke mini malama kwaya hadisi yau nan ne zo ko kin em usra maqadisa ne jidar ne jidar musalihiyya dimashq ne salihiyya dimashq ajiye ajeto masallaci ci wani masallaci wuce yin zagi ga ta yi wuka sun hadisi shi wani bai gawa jiya da ko umar abdullah da wata yin al'imamun allah mutu muhaddis mukbin ilwadi muhaddis al shekul muhaddisin yan yaman mukbin da yin zagi da wata yin zagi na malama wuce kuna hadisi nan al'imamun albani a da wata yin zagi da wata yin malama wuce kuna hadisi nan bai guyo ko a tato in zagi ne fi sai biye ko ya moro ko jonin adin zagi fi wani shi ya kato ya da iya kana artu babu na adin zagi wajen 80 fiye sai biye magribo sai biye ko ya mauritania morocco wuce yau, in zagi wuce bata a kuranu ku fiti a cikin mu da na tuye malikiya ku fiti in zagi ne dago ga wulqaya kìyẹ́ níbi olè ìdàgbé ó ti dé ìlì ìdàrí àkátùbà bù ní mọ́nkó mọ́nkó ìdíró ní ìjẹba ìdàgbé ó ti àrùn àfẹ́ ìdàgbé kàtó náà aláàdà fẹ́ náà tààrù bìnà anásàṣírò ìkọyà fẹ́ ìfàbọ́tò akẹ́rù ní àmà ìmìnà àgán àdé àdàbà ẹ̀ríọ̀ àdé àdàbà ìzàgí ní ìdí wáyé ní yorí ẹgbẹ́ ní èdè wùkáyà dé ìlì gan èdè wùkáyà ó jẹ́ àlẹ́kẹ́ ìgbẹ́rọ́ ilé pàtí ìwọ̀dá shigo gane ko gano tattimatul adwa'i ya a shekha fiya muhammad salim wadda za zuwa bayani imam shinkiti lakin zuwa wajen hadiriya ko mujalladi gube ya karshe nga fiya salim ya guno concluding part ya fiya salimo ba na lagan ba karkashe kira, su duka na zai kalaka wula sashi ne ga yi mai so insha Allah ta'ala ga kafin ji ba wannan for now ba ne gaje ne sai ta laduya mana mai gaci biki ke ci fadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta suka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh